Sabon kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya, Alhaji Abdulmajid Ali ya yi kira ga jama'ar jihar ta Imo da su bashi haɗin kai da goyon baya domin kauda ɓata gari a jihar ta Imo. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamidu Abubakar, ya aiko mana da ƙarin bayani. Alhaji Abdulmajid Ali sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Imo ya bayyana haka ne a birnin Owari a wani taro na manema labarai jim kaɗan da kama aikinsa ya ce. Eh, alhamdulillah ah, na kama aiki shekarun yana na zo na kama aiki a nan ah, a jihar Imo kasar Owari. Kuma alhamdulillah shirin da na gani da shi wanda na shi aiki a hannunsa ah, Alhaji Muhammad Katsina na ganci akwai aiki cikakken da yi kuma abin da ni ma zan kara irin gari ne ta ci gaba ta tsari na da gani a kasa kuma insha Allah za mu ci gaba da inda baka gani inda shi ya aji aikin ma haka za mu ci gaba daga bisani kwamishinan ya yi kira ga neman haɗin kai ga sauran rundunonin tsaro da 'yan banga da jama'ar jihar ya ce zan nemi haɗin kai ta mutanen ah, jihar Imo su ba ni cikakken haɗin kai kamar inda aka ba shi malam Katsina insha Allah za mu ci nasara a kai ta ayyukan da ke faruwa a matsali irin laifita sace-sace da ake ta yi da kidnapping da ake ta yi na mutane uh, dama akwai uh, unit da muka sa wanda suke in charge kuma akwai haɗin kai da muka samu da yan banga ta nanan ta da yarguimo wanda dama da su ake aiki to za mu ci gaba da harkar da su har da su border security agencies da muke da su da suke aiki tare da mu. Koyaya jama'ar jihar ta Imo suka ji da wannan kiran ga ra'ayin wasu kamar haka. Gwamnati ɓoron da ahụ b'a wula haka ha ga ha ha kpọji ha Wannan yana cewa ne lalle wannan abin yabawa ne a kashin gaskiya saboda haka muna murna da wannan yunkurin da sabon kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo ya fito da shi kuma a shirye muke mu ba da haɗin kai da goyon baya domin kauda ɓata gari a faɗin wannan jihar. Saboda irin kidna da wurin su abubuwa wanda yana haru cikin mutanen ga gaskiya police suna suna taimako mutane. Zan ce mutane su zuwa kusa da police su faɗa musu duk wanda ya faru wanda an san bai da kyau haka kwamishinan da ya kara da cewa zai ziyarci gwamnan jihar ta imo roches okorocha domin ci gaba da tattauna batutuwa da suka shafi harkokin tsaro domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owari jihar imo najeriya